fitowa anila ta yi daga cikin kicin ɗin hannunta ɗauke da plate mai ɗauke da farfesun naman kaza da alama ba a jima da kammala sa ba don sai huci ke tashi ga ƙanshi a saman tebul ta ɗaura plate ɗin tare da samun wuri a gefen angel ta zauna jin ƙamshi ya sa angel miƙewa ta gyara zamanta anti anila duk ke kika yi wannan a'a ba ni na yi ba ana ce ta yi shi ya tsina fuska angel ta yi wannan matar kamar munafuka ni ban yarda da ita ba Allah kullum tana daki a kunshe ita ba ta fitowa sai za ta yi girki ko gyaran gida dariya sosai Anina ta yi za ki fara tsegumin naki ko taɓa baki ta ɗanyi tare da zura hannu cikin plate ɗin tana ɗan tsokarar nama har wani jijjiga kai take yi saboda daɗin da ya kai mata karo zuba mata ido Anila ta yi tana kallanta anti Anila menene mutane da yawa suna cewa ni matar manya ce irin matan masu kuɗin nan Allah idan na girma mai kuɗi zan aura inda zan je in huta bana aikin komai sai dai in aiki su yi min ina daga kwance tunda ta so mazuba Anina ta kura mata ido tana ta wato zuzu ta kyanta da mutane suke yi suna cewa ita matar manya ce shine ta haddace maganar su a cikin kanta har ta fara sawa ranta aure inda za ta huta ba kya son talaka Anila ta jefar mata tambayar ya tsina fuska ta yi ai annabi ma ya ce mu nemi tsari da talauci murmushi anilal ta sake sakewa ta san halin anjel da gaddama shi yasa bata jazancen da tsayi ba kinga dadi yake yin aure da alama sai ya fara haifan masa sai kinga dadi yake yin aure da alama sai na fara haifan mishi yan jikoki ta kai karshen maganar tana sakin yar dariya murmushi alina ta saki a ranta tana mamakin yadda take maganar aure har da haifuwa ko kunya babu halin Angel sai ita kafin ta ce me zai hana ki sa mishi matar ki samar masa matar aure dan zaro ido ta bakin ta cinkushe da naman da ta tura a haka ta ce tab salan ta zo ta mallaki min dadi na kware ta zaman shi a haka babu auren dariya sosai a Anina ta yi Angel kenan mai abin ban mamaki ta ambaci hakan tare da miƙewa ta ce zan shiga daga ciki ina so na kwanta idan kin kammala ci ki kai plate ɗin kicin. ki zo ki same ni a ɗaki mai karatun haddar da aka baki a Islamiyya. Ta amsa mata da to, sai da Angel ta kammala shan farfesun tukunna ta miƙe ta nufi kicin. Bayan ta ajiye plate ɗin ta fito ta nufi ɗakin Anila. <clears throat> Allah sarki wannan kenan a ɓangaren su ta kuwa gidan wani abokin su suka fara zuwa kai mishi ziyara sun jima a gidan bayan sun baro gidan abokin nasu suka nufi gidan gonar onkul abdullahi da niyyar su je su duba yadda komai ke tafiya kafin su dawo gida Gidan gonar a can bayan gari yake cikin daji lokacin da motarsa ta karasa cikin dajin. A daidai bakin gidan gonar, Uzair ya yi fakin ɗin motarsa. Wani tsoho ne daga waje saman benci yana sauraron rediyo da a da alama shine ke kula da gidan gonar. Tun kafin sai yi fakin ɗin motar ya miƙe yana ta faman washe baki don ya gane motar Uzair ce. At the same time suka fito daga cikin motar a hanzarce suka karasa inda yake a tsaye. Jikin shi na sanye da riga da wando na yadi zariyar wandon har kasa kamar wani taɓaɓɓe gashin kansa duk hurhura ce fari ne sol kanshi da rawani irin na buzaye a'a wa nake gani kamar tajo cike da mamaki yayi maganar yana kallon tajuddin miƙa mishi hannu taji yayi fuskar sa dauke da fara'a ya ce. ni ne mana baba fuzu ashe kana raye yayi maganar da zoliya amana bata ce haka ba tajo yaushe rabon da in sanya ka a idanuna tun kana dan matashi yau dai gani zo. kuma ba da wuri zamu tafi ba har sai ka gaji da ganina ya kai ƙarshen maganar yana dariya shi ma dariyar ya yi wani kuka zo min kenan ai kuwa har masara zan gasa mana mu ci muna fira kafin ta ce yi magana uzir ya ce fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya ya komai ke tafiya tsohon ya ce alhamdulillah ku kara so mu zagaya cikin gonakin mana gaba yayi suka bi bayansa suna ɗan tattauna fira tsakaninsu sun jima suna kewaye gonakin har cikin gidan gonan da suka shiga ko da aka fara kiran sallar magaraba a tare da babu buzu suka yi sallar a cikin gidan gonar ba su tashi tafiya ba sai bayan da aka yi sallar isha'i tukunna suka yi sallama da shi Taj ne ya karɓi driving ɗin Uzair na gefensa motarsa na haurawa saman titi wasu dankara dankaran motoci masu black tintek suka hararo da gudun gaske kusan su shida a jere suka kurɗaɗa cikin dajin dukkan idanuwan tajuddin na mamaki akan fuskar uzur ya ce ko su wane ne a cikin motocin can kuma ina za su dosa ni? ni dai a iya sani na babu wani gida da ke a cikin dajin nan Ta ya ce maybe ko wani party ne da za su yi ba abin mamaki ba ne tat impossible party kuma a rasa inda za a yi shi duk faɗin garinmu sai a cikin dajin nan gaskiya ni ban yarda ba Allah tabbas ina so na san meye za su yi a cikin dajin nan ka juya motar mu ba bayan su a cewar Uzair ta ce ce ni ba zan bi su ba kawai daga ganin motoci sun shiga daji sai ka ce mu bi su for what reason ni dai kawai ka yi abin da na ce maka kada ka manta mu fa 'yan jarida ne raya dan ɓace ta ce ce mu 'yan jarida ne ba jami'an sirri ba don haka ni ba zan bi su ba gida za mu koma yana kokarin juya steering uzair ya muke hannun shi juyowa yayi suka haɗa ido ka yi abin da na ce maka in ba so kake in sauka daga cikin motar nan ba in bi bayansu da kafafuna sanin kafiyar uzair ne ya sa ta juya motar ya nufi cikin daji zuciyar shi duk a jagule don ba karamin takura shi uzair yi ba ka rage gudun motar a cewar uzair a takure touch ya rage gudun motar yayin da yake kurɗaɗawa cikin dajin har Allah ya kawo shi wurin da waɗannan dankara dankaran motocin suka yi fakin a jere su shida a bakin wata ƙorama daga nesa da su ta ce yi fakin ɗin motarsu tare da kashe hasken motarsu don kada su gansu amma su suna iya hangen su saboda sun bar nasu hasken motocin a kunne natsuwa suka yi suna jiran ganin su wane ne za su fito daga cikin motocin kusan 'yan mintuna kafin aka buɗe motocin kamar a shirin fim suka fito a tare kowannensu na sanye da suit a jikin shi black color fuskokinsu na sanye da max daga ganin body daga ganin su bodyguard ne at the same time suka buɗe murfin back na motocin wasu manyan mutane ne suka so masakowa daga cikin motocin kowannensu na sanye cikin shigar hausawa daga ganinsu dattawa ne sun kwan a duniya kallon juna taj da uzair suka yi a lokaci ɗaya kafin suka mayar da hankalinsu kan abin da suke kallo bayan alhazawan sun kammala fitowa daga cikin motar ɗaya daga cikin bodyguard ɗin ya zagaya bayan motar karshe ya buɗe but ɗinta hannu ya sanya ciki tare da damƙo rigar wani bawan Allah da ke naɗe cikin but ɗin ya wurgo shi waje gabaki ɗaya mutumin ya kife kansa rawanin da ke naɗe a kan shi ya warware jikinsa sai kyarma yake yi kamar wanda sanyi ya kama daga ganin shi dai malami ne duba da irin shigar shi jallabiya ce ga kuma rawanin shi har da cazbi a hannun shi lokaci ɗaya lokacin da ya ɗago labbansa na ta kyarma yana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk ya biya susu ce cike da tako irin na majiya karfi bodyguard din ya kuma takawa zuwa mota ta biyun karshe ya buɗe ta. Wasu ƙananan yara ne guda biyu, gwanin ban tausayi sun kankame junansu mace da namiji. Sun cunkushe a cikin but ɗin yadda ka san irin kifin gwangwanin nan. Don ko rigunan jikinsu ya yi tare da ɗago su ya wurgar da su kasa. Gabaki ɗaya suka kife saman ciyayin da ke a wurin. Sautin kukansu ya da wurin. Mikewa yaran suka yi da gudun gaske suka nufi wannan malamin. Daga gani ubansu ne. rungume su yayi a jikin shi suna ta kuka akalla macen ba za ta wuce shekara takwas ba namijin kuma goma tsananin tsoro ne bayyane akan fuskokinsu Hankalinsa a matukar tashi yake daga gani ba da shiri aka ɗauko su ba saboda kayan da ke a jikin yaran duk na bacci ne ita macen ko ɗan kwali babu a kanta don kitsan cikon da aka yi mata ne kafafunsu ko takalma babu kawanya waɗannan alhazawan suka yi musu suka sanya su a tsakiya yayin da bodyguard ɗin ke a bayansu wani irin kallo suke bin su da shi kafin daga bisani wani dattijo daga cikin alhazawan ya soma magana malam wa kake da suna muryarsa kyarma malamin yayi ya ce jazuli jinjina kai dattijon yayi sau nawa ina jan ka? sau biyu cikin shekar kuka yi magana ok saboda kafiya da taurin kai irin naka baka daddara ba ka sake shiga hurumi na ko me yasa ka tsananta bincike a kaina ka san ni ne ko ina da wata alaka da kai ne yayi tambayar idanun shi akan malamin shiru malam jazuli yayi yana ta faman muzurai hannun shi bibbiyu ya tallafi 'ya'yan shi ko da za ku cutar da ni ina roƙon alfarma ɗaya a gurinku don Allah kada ku taɓa 'ya'yana tsarewa suka yi da dariya ga baki ɗayansu mai sautin gaske Taj da Uzair da ke laɓe a cikin mota suna kallon su tunni sun sha jinin jikinsu buɗe murfin motar Uzair ya yi da niyyar ya fita da sauri Taj ya riko hannun shi murya ƙasa ƙasa ya ce baka da hankali ne idan suka kama mu ba Uzir ya ce bana jin abin da suke cewa dole na fita ya zame hannun shi daga rukan da Taj ya yi mishi ya sa kai ya fice daga cikin motar kasa zama cikin motar ya yi. ya gwammace iya bi bayan Uzair komai zai faru ya faru bude motar ya yi tare da fitowa ya bi bayan Uzair cikin sanda suke tafiya har suka karaso gab da su a bayan wata jibgegiyar bishiya suka laɓe suna kallon su ɗan jarida da Sada, ni fa ina ga ya kamata mu tafi uzair cewar taj girgiza kai uzair yayi kaɗan jira mu ga me za su yi mishi bar ma na ɗauki bidiyo yana kokarin zaro waya taj ya buge hannun shi ashe baka da hankali so kake hasken kyamara ya tona mana asiri ba dan ya so ba ya hakura da ɗaukar bidiyon suna cikin yin maganar nan suka ji wani irin gurnani mai matukar tsoratarwa a ruɗe suka ɗago suna kallon su wannan dattijo ne ya rikide nan take ya zama wata iriyar halitta mai matukar tsoratarwa ya shiga girgiza jikinsa yana wani irin gurnani Allah sarki wannan kenan tashin hankali da ba a sa masa dai suna cikin maganar nan suka ji ya wani irin gurnani a rode suka ɗago suna kallon su wani irin tsoro ne ya bayyana akan fuskokin su tuni zufa ta wanke su sharkaf dan tunda Allah ya halicce su ba su taɓa ganin mutum ya rikide ya koma dabba ba duk da suna jin labaran matsafan da ke rikidewa suna canza halittarsu ja da baya halittar nan ta yi kafin ya daka sufa kai tsaye ya fada kan 'ya'yan malamin nan ya shiga yagar naman jikinsu yana ce malamin na kuka yana kokarin ceton ran 'ya'yan shi da jini ya wanke fuskokinsu aiko wannan take sauran alhazawan guda biyar da ke a kewaye da su suka rikide ga baki ɗayansu suka canja halittarsu cikin lokaci kankani suka handami malamin nan da 'ya'yan shi in takaice muku zance sai da suka cinye naman su tas ko kashi basu bari ba tukunna suka rikide a lokaci ɗaya suka koma mutane bakin kowannen su daɓe dabe da jini a hanzarce bodyguard din nan suka zura hannayensu cikin aljifin wandunan kowannensu ya zaro hanki mai girma suka shiga goge musu jinin da ya bata bakunan su bayan sun kammala suka jefar da hanki ɗin cikin koramar da ke a gabansu. su ba tare da bata lokaci ba suka koma cikin motocinsu a guje suka bar cikin dajin bat suka bace jikin taj na ma ya kalli uzir wanda tuni ya jima da kamewa a tsaye kamar sakago idanuwan shi sun firfito waje tamkar za su faɗo kasa wani irin matsanancin tsoro ne ya ziyarci zuciyoyinsu hankalinsu ya tashi matuƙa a ruɗe taj ya fizgi hannun uzir suka koma cikin motarsu aka rasa wanda zai yi driving ɗinsu tsakanin su biyun jikinsu duk ya yi sanyi ga wata uwar zufa da ke tsako musu tamkar waɗanda aka tsamo su daga cikin ruwa sun haɗa uban gumi da ƙyar ta je iya da motar ya samu ya ƙarya kwana da wani irin speed ya fusgi motar tamkar za su tashi sama duk tsoro ya kama su ga tausayin malamin nan da 'ya'yan shi abin ya yi matuƙar girgiza su a can gida kuwa Sambaci ya kaurace wa idanuwansu daga angel ɗin har anila sun yi zugudun a saman gado kowa da abin da yake ayyanawa a ran shi ganin har karfe sha biyu ta buga amma ba su dawo ba anti anila ni tsoro nake ji kada a ce wani abu ya faru da su dadi janyo da jikinta anila ta yi tare da shafa su markanta ta ce insha Allah ba abin da zai faru da su za su dawo ne nan ba da jimawa ba ni ina ji a raina Allah ba zan ƙara bari ya tafi ya bar ba duk inda zai je kafa ta kafarsa idan ba haka ba zan saci tayar motar shi kowa ya rasa a ɗan shagube ta yi maganar tamkar za ta fashe da kuka fashewa anila ta yi da dariya da kyar ta tsagaita da yin dariyar ta ce idan kika saci tayar motarsa ai yana da kafafu ko su ma zaki tuntun zaki guntule su ne kuma in banda abinki idan kika saci tayar motarsa ai akwai ta uzir za su fita a cikin tashi za su fita a cikin tashi ne tarba na fuska ta yi ba halin ta ce za ta sace tayar motar uzir suna cikin tattaunawar nan suka jiyo hon ɗin motarsu da gudu Angel ta zabara za ta sako daga saman gadon Anila ta riko hannunta ki bari su karaso ciki mana komawa ta yi ta zauna jikinta har wani rawa yake yi duk ta gagara ta ga dadinta baba mai gadi na buɗe musu kofar a tsiyace suka shigo da motar bayan sun yi bakin ɗinta ta ce ya kashe motar Uzair ya kalle shi ganin yadda zufa ke ta tsatsafo mishi ya haɗa ubangumi. bana so su gane wani abu ya faru police, ka daidaita natsuwarka kallon shi tat yayi natsuwa fa kace ta yaya kenan akan ido na fa mutane suka rikide suka canza halittar su kuma akan ido na suka handame mutane mutum da 'ya'yan shi wallahi ko a fim naga hakan sai na girgiza balanta na kuma a zahiri ni wallahi ka cuce ni da sani tun farko ban daga sani tun farko da na sani tun farko ban biye maka ba da duk ban ga wannan tashin hankalin ba ran shi duk a jagule yayi maganar amma aiko ba komai mun ƙaru ko tunda kaga yanzu mun samu abin da za mu taimaki al'umma uzair ne ya yi magana wani kallo ta je jefa masa mu taimaki al'umma ka yi hauka ne bai ba shi amsa ba sai ma ya fito daga motar ya nufi cikin gidan jiki a sanye ya taji ya fito daga motar ya bi bayan uzair suka nufi cikin falon kusan a tare suka haɗa baki wurin yin sallama jin muryoyinsu ya sa angel da anila suka fito daga ɗakin da gudu angel ta je ta faɗa ma dadinta na yi fushi sai yanzu za ka dawo duk ka tayar min da hankali ko bacci na kasa yi tsukunnawa ya yi a saman gwiwowinsa yanda tsawon shi zai zo daidai da nata sosai ya yi hogin ɗinta i'm sorry angel na san na yi laifi a min afuwa a ɗan shagwabe ta ce shikenan amma kada ka kara amsa mata ya yi da to ba tare da ya raba ta da jikinsa ba san bai so ta gane halin da yake ciki hawaye ne cike tab da idanuwansa tamkar ya rushe da kuka haka yake ji ba komai ya fi tsaya masa a rai ba face ya ce waɗannan mutanen marasa imani suka fatattaki malamin nan da kuma 'ya'yan shi yanzu shi kenan sun kashe su babu su a doron duniya tabbas waɗannan mutanen sun san me suka taka anila da uzair tuni sun shige ɗaki Sannu da dawowa ba tare da ya kalle ta ba ya sai shiga wai me ke faruwa ne na yi maka magana baka ban amsa ba juyowa ya ɗanyi yana kallon ta a lokacin ya riƙe handal ɗin kofar toilet zai shiga to matar ɗan jarida ba za ki bari na samu nutsuwa ba cikin zolaya ya yi mata magana murmushi kaɗan ta sake shi ma ya mayar mata da martanin murmushin kafin ya shige cikin toilet ɗin tunawa da taj ya sa anila miƙewa ta fito falon Ba ta same su a nan ba hakan na nufin ya ɗauki angel sun tafi gida ta so a ce ta yi mishi sannu da dawowa gashi kuma ya tafi ta wani ɓangaren kuma ji take kamar wani abu ya faru ba daidai ba tun daga kan yanayin uzir da kuma shi taj ɗin hakanan ta ji hankalinta bai kwanta da su ba san babu nutsuwa a tattare da su juyowa ta yi zuwa cikin ɗakin a lokacin uzair ya fito daga toilet ɗin da alama ruwa ya ɗan watsa ma jikinsa shot ne kawai ya bari a jikin shi sannu da fitowa ta faɗa tana kallon shi yauwa madam bari na kawo maka dina ɗinka na san ka kwaso yunwa da sauri ya dakatar da ita no bana jin yunwa bacci nake ji ya kai ƙarshen maganar tare da nufar cikin ɗakin wajen closet ɗin shi ya buɗe cikin jerin jallabiyoyin shi ya dauko ɗaya ya zura a jikin shi juyawa ya still alina tana tsaye tana kallon shi ta gefen ta ya biya wuce ya kwanta na yi tunanin za ka yi misin dina. ta yi maganar tare da takawa ta koma gefen gadon ko dai wani abu ya faru ne na ga duk ka sauya min shi ma taj ko sallama ban yi mishi ba ya ɗauki angel suka tafi ganin za ta takwara mishi da surutu ne ya in yin saurin janyo ta jikinsa wata irin runguma ya yi mata sai gashi ta yi tsit bata kara cewa uffan ba tash kuwa bayan sun koma gida upstairs ya wuce da angel ya kai ta bedroom ɗinta ya san anila ba za ta bar ta da yunwa ba dawowa downstairs ya yi a hanzarce ya shiga bedroom ɗinsa ya faɗa toilet shafshaf ya yi wanka ya fito wuri ya samu a saman kujerar a saman kujera gaban miro ya zauna wasu zafafan hawaye ne suka so mu zarya akan fuskarsa uban tagumi ya zabga tamkar marayan da bashi da mafaɗi a duniya dadi muryar angel ce ta ratsa shi ta cikin madubin yake ta, tana tsaye a bakin kofar da sauri ya share hawayen da ke akan fuskarsa cikin sanyin murya ya ce baki bacci ba ka rasa shiga cikin ɗakin ta yi dadi na baka da lafiya ne lafiya ta kallo, me kika gani yayi tambayar tare da ɗan juyawa yana kallanta a lokacin ta karaso inda yake zaune ni dai ina ji a raina baka da lafiya da kyar ka karo murmushi ce. wa ya faɗa miki bani da lafiya na ji a jikina ta yi maganar tana ƙara mishi kallo ba na hana ki yawo da daddare ba barin ma ba ƙallabi? da biyu ya yi mata maganar don ya mantar da ita wancan zancen mantawa na yi nuna mata hanyar fita dai ya yi da hannun shi oya go back to your room ki ɗaura kanki da kallabi before ki kwanta make mishi ka faɗa ta yi ni dai zan kwana a nan mu yi bacci a tare Ɗaure mata fuska yayi ki wuce ko sai na yi bal da ke. a faɗace ya yi mata maganar nan da nan yanayin fuskar ta ya canza kwalla ta cika tab a idanuwanta cikin shekar kuka ta ce Don Allah dadi ka bar in kwana a nan yau kawai ta ƙarasa maganar tana matsar kwalla gyaɗa kai yayi kenan. ki fita waje ki jira ni zan kira ki juyawa ta yi da sauri ta koma daga waje ta jingina bayanta a cikin wayar ke waye jiki babu ƙwari ya nufi wardrobe ya ɗauko kayan baccinsa ya soma sanya su a jikinsa. Dadi in shigo? Jin muryar ta ya sa shi yin murmushi tare da cewa ban kammala ba. Sai da ya karasa zura kaya a jikinsa tukunna ya kira sunanta Angel. Shigowa ta yi cikin ɗakin a kwance ta same shi saman gado. Ƙarasawa ta yi ta haye saman gadon can kusa da shi ta kwanta. Addu'a ya shiga jerowa yana tofa musu kafin ya janyo ta jikinsa. A daren ranar da kyar ya samu bacci ya ɗauke sa. A washe garin ranar Angel ta farka ba ta same shi a saman gadonsa ba, tunda ya tafi sallar asuba bai dawo ba, ita kaɗai a cikin gidan, ga yunwa tana ji. Fitowa ta yi daga bedroom da sako downstairs kai tsaye ta nufi cikin falo. Firij ta buɗe ta ɗauko fura a cikin roba, ta koma saman sofa tana sha. Duk in ta ji kamar motsin mutum sai ta kalli kofar ta ga idan shi ne ya shigo. Wuraren karfe tara na safe ya shigo cikin falon, a kwance ya same ta, tana ta bacci, ga rubar furar da ta shaya a a saman table. so waye gabanta ya tsugunna tare da kai hannu yana shafa gefen fuskarta ya san ta yi neman shi har ta gaji shi kanshi bai san ya aka yi bacci ya ɗauke su a masallaci ba ko don jiya bai samu isasshen bacci ba ne kasa janye ayis ɗinsa ya yi daga kan fuskarta nan, ya rinka jin bugun zuciyarsa na ƙaruwa sallamar uzair ce ta katse masa kallon nata da yake yi miƙewa ta je tare da juyawa yana kallon shi gaisawa suka fara yi kafin suka rungume juna kamar yadda suka saba ina son magana da kai a cewar uzir. nuna mishi wuri yayi saman sofa bismillah zama yayi a saman two seater Taji kuma ya zauna a saman one seater kallo suka yi ma junansu na tsawon mintuna biyar ba tare da wani daga cikinsu ya ce kala ba sai da Taj ya gaji da zaman tukunna ya ce ina sauraron ka a ke uzir ya soma magana game da waɗannan mutanen da muka gane jiya suwa kenan yadda yayi tambayar tamkar bai san komai ba ina nufin waɗannan miyagun da suka kashe malamin nan da 'ya'yan shi wani irin kallo taji yayi mishi wai dama ba mafarki ba ne? harara uzair ya jefa masa a take cikin serious please take it serious please ba na son wasa so nake mu yi magana a kansu girgiza kai taji yayi ba da ni ba wallahi na riga da na bar komar a matsayin mafarki ba na so ka sake tuna min abin da ya faru jiya kana nufin za mu kyale su ne suna aikata barna a cikin kasarmu a cewar uzir arziki taji ya ce kwarai kuwa tunda ba mu da yadda za mu yi da su sun fi karfinmu mu bar su da Allah shi kadai zai yi mana maganin su uzir ya ce ba haka na san ka ba ce." na yi tunanin za mu haɗa hannu a matsayinmu na 'yan jarida wurin ganin mun fallasa su don a ɗauki mataki a kansu Tadi ya ce Allah ya taimaka amma ni dai babu hannuna a ciki kai ma kuma ina gargaɗinka akan ka manta da su tamkar baka taɓa sanin su ba idan ba haka ba zaka jefa kanka cikin matsala ne domin kuwa waɗannan mutanen da kake gani shedanu ne sun fi karfin hukuma ita kanta ballantana kuma mu da muke yan jarida abu kamar wasa suka so mu gaya ma juna magana shi uzer ya sa kafiya akan sai ya bi kwakwafin su don ya tona musu asiri shi kuma Taj yana kokarin fahimtar da shi irin hadarin da za su jefa kansu a ƙarshe dai uzir ya miƙe rai a ɓace ya ce idan har ban tona masa asiri ba tabbas zan ajiye aikina na ɗan jarida ne domin ban cancance shi ba yana kai ƙarshen maganar sai fice taji dai yana a tsaye ya yi kasake yana kallon bayansa har ya ɓace maganin shi duk waɗannan surutan da suke yi a kan kunnen angel tun ɗazu ta farka daga bacci duk da bata fahimci me suke tattaunawa a kai ba dadi faɗa kuke da dadi uzir a ɗan roɗe kalle ta da sauri ya ce a'a muna tattaunawa ne game da zuwan uncle abdullahi na faɗa mishi cewa ya bari mu fara zuwa buzaye shi kuma ya ce dole mu jira su dawo sai mu tafi a tare murmushi ta sa murmushi ta sake ni ma na fi so mu tafi tare da su momi adama me zaki ci in kawo miki ko me zaka ci ni ma zan ci miƙewa yi tare da juyawa ya nufi kicin don yau ba aikin safe gare sa ba sai wurin maraice zai fita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 ta ambaci hakan tare da miƙewa ta nufa kicin kishin gidewa angel ta yi tana jiran dawowarta fitowa anila ta yi daga cikin kicin ɗin hannunta ɗauke da plate mai ɗauke da farfesun naman kaza da alama ba a jima da kammala sa ba don sai huci ke tashi ga ƙanshi a saman tebul ta ɗaura plate ɗin tare da samun wuri a gefen angel ta zauna jin ƙamshi ya sa angel miƙewa ta gyara zamanta anti anila